kamar yadda aka saba a shekara muna da maulidai irin waɗannan a nan lagos wajen guda bakwai aka sauran cikin jihohin jihohin nan namu na kudancin najeriya to wannan wanda muka zo shine wanda yake kamar na farko a cikin wannan shekara da a nan ne ake haduwa da 'yan uwa musulmi jama'anmu na nan da ma na makota da wanda suka shigo daga daular benin to kuma ana haduwa da juna a yi wa mutane tambihi da irin koyarwa ta mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fa'idar rike hanyoyi na bayan Allah. To an waye gari a ƙasashen duniya ya yaƙe kawai ake kuma mafi yawan waɗanda ke ɗauke da makaman nan suna kiran kansu cewa suna yi ne da sunan addini. Me matsayin ku game da haka? Mun san cewa shi addinin musulunci addini ne na koyon ibada yadda mutum zai bauta wa mahaliccinsa ya samu daraja da girma a duniya da lahira. saboda haka duk inda kake ganin ana wannan hayaniya da sunan addini ana rigingimu ana zubar da jinin mutane ana fashe-fashe to wannan ba koyarwa ce irin ta mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa tarbiyya ce ta zaman lafiya ta san juna ta haɗin kai da juna duk inda ga ana wannan abun za ga ba tarbiyya ce ta koyarwa irin ta masu madari'un sufiya ba wanda mu kamar da tarihi ya tabbatar musulunci na daga ya zo nahiyar afirka ka musamman afirka ta yamma za ka ga waɗannan sufayen su ne suka kawo shi suka kai shi wurin kuma ba da rigima ba ba da yaƙi ba ba da kashe kowa ba ba da cin mutuncin kowa ba suna yaɗa addinin da ke irin mu'amalar da suke da mutane ke kyawun mu'amala wanda ba musulmi suka shi a musulunci suka dinga shiga wace rawa kuke takawa domin fahimtar da jama'a gaskiyar hakikanin abin da ke faruwa a rika bambanta addini da kuma abubuwan da ke faruwa na kisa da kuma tashi tashi hankula duk inda muka yi taro za ka ga wato taro ne wanda muna ƙara ƙoƙarin saita mutane akan koyarwa annabi sallallahu alaihi irin wadda take ta asalin asali wadda aka gina ta a faɗin Allah subhanahu wataala wanda Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi kai kira zuwa addinin Allah wato da hikima da wato kyakkyawan azi kuma ka dinga jayayya da mutane da abin da ke mafi kyau to duk inda jama'an mu take alhamdulillah akan wannan koyarwa take saboda haka zaka ga hatta kasashen duniya ke gaya maka za ka ga manyan dauloli na duniya waɗanda suke zaune aka kafa su akan koyawa irin tamu za ga sun kowa zaman lafiya kamar misali kamar misalin maroko maroko daula ce da aka kafa shugabancinta akan shugabanninta da sarakunan sarakunanta akan dukkaninsu sufiya ne aƙida kuma ash'ariya ce sannan mazhabar su malikiyya ce saboda haka za ka ga suna cikin ƙasar da suka fi kowa zama lafiya kamar imarat wannan emirat nan da ake faɗa saboda haka za ka suna zama lafiya amma yawanci ƙasashen da aka bar hayaniyar da ta zama ake yin da sunan addini wanda ba wannan abin da muka faɗa za ga a nan rigingimu suke. to a game da rigingimun da ake samu tsakanin mabiya addinai mabambanta nan mi akar lahu zai ce. abin da muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yahudawa a madina lokacin da ya shiga a madina ma kusan madina su suka fi kowa yawa yahudawa amma ya zama da su lafiya ya yi mu'amala da su a matsayinsa na jagora manzo na ubangiji zuwa duk duniya baki daya ya yi kyakkyawa alaka da najashi sarkin habasha yana kirista sana da fahimtar juna kuma a ƙarshe allah sa ma ya musulunta saboda haka musulunci ya nuna mana zama da kowa lafiya tarbiyyar mulki tafiya a kansa to a akramakallahu muna godiya kuma mun gode sosai madalla ni ma na gode kwarai